wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 21 ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1447 wanda ya yi daidai da goma ga watan march shekara ta 2026 miladiya muna cikin tafsiri na suratun ambiya a yau za mu tashi aya ta 55 قالوا أجئت له أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين نعم تكابن فارة تفسيري أقوي dan bayanin da na fara yi wancan lokacin dangane da wanda ma wasu mutane wanda suka yi mun kazafi to dama na ce ƙalubalen zan yi su uku ne zan yi farkon lokaci ajiyar lokaci ƙarshen lokaci in sun kawo hujja alhamdulillah in ba su kawo hujja ba duniya su san makaryata ne su na ce ina nan ina jiran amsa dangane da kazafin kazafi ƙarya da yarfe da aka yi min na cewa na kai malam wani na kai malam wani ƙara wajen haƙƙi domin a dakatar da shi daga tafsiri in ko ba kawo dalili ba inuwan Allah ya tabbata ga maƙaryata masu shelar tabarna. irin wannan yarfan da ƙarya da ƙazafi ya taɓa faruwa inda abokai guda biyu talafawa fa abokai guda biyu aƙidansu ɗaya suna da awa iri ɗaya sai shedan ya raba su saboda san zuciya ta bangare daya da hasada saboda mai san zuciya ta bangare daya da hasada sai Allah ya jarabi mai san zuciya da musibu kala-kala da rashin lafiya wanda ya kasa gane kansa sai wannan mahasadin mai rashin lafiyan sai ya sanar da ɗalibansa cewa wancan ne ya yi masa asiri dan salafiya ne ba ya ga yana ta rashin lafiya yana ta rashin lafiya ya rasa yadda zai yi sai ce wancan ɗayan shi ya masa asiri sai ɗalibansa su kuma suna ta yaɗawa sai mutane suka koma suna cewa anya kuwa ba reshe ne ya juya da mujiya ba anya kuwa ba reshe ne ya juya da mujiya ba zai iya yiwuwa ila shi yake so ya asirin sai asirin ya koma kan shi to in ba haka ba ya za a yi ɗalibin salafiya kana mu'amala da abokin ka ɗan salafiya ka zo ka jingina masa wai rashin lafiyar da kake yi ɗaliban ka su shaida cewa wai an masa asiri ne kuma kai ne kai masa asiri to kaga duk irin wa'annan yana daga cikin alama na cewa wato ana zaune tare da juna ne da mummunan manufa in dai kana zaune tare da ɗan uwanka ahalus sunna salafi da kyakkyawan manufa ba za ka taba kawo magana asiri ba yau a ƙarshe dai rana ba ta fitowa ta faɗi ba tare da na ce aniyar kowa ta bishi ba kullum sai na maimaita wannan magana aniyar kowa ta bishi domin idan ba na yin wannan addu'a na zalunci kaina a gani abinda ya sa nake maimaita wannan addu'a saboda wa'annan mutane masu farfaganda suna zama ne musamman dirshan kullum a kama sunan ya haya a salafi a zaga a zaga a zaga billahi lazi da a ce abinci ne ni da tuni na ƙari da sun cinye ni tas wa wa'annan mutane fa su ne idan ka taɓa malaminsu sai su ya tashi su ba sa so a taɓa musu malami amma sun fare wajen cin mutuncin malaman wasu to ai duk mutumin da bai so a ci mutuncin sa dole ne ya kiyaye mutuncin malaman wasu balantana malamin da yake aqidan ku daya manhajin ku daya saka ina yawan maimaita wannan addu'a ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astajis da kuma addu'an nan Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa a'udhu bika min shururihim an gane wannan ko me yasa nake maimaita wannan addu'a saboda ina mamaki mamaki nake kwarai da gaske ya kamata a ce rikici ya barke ne tsakanin mutane wanda yake aƙidansu daban-daban ya kamata a ce aƙidanku ɗaya manhajinku ɗaya ya zamanto ba cdd ba sa ɗaɗa mutum ya zauna ya shirya ƙarya domin ya cimma buri ya shirya farfaganda domin ya ɗaga malamin shi ya shirya farfaganda domin ya ɓata wani na fatan gane wannan to wannan shine dalilin da yasa nake cewa aniyar kowa ta bishi in dai a zuciya na akwai sharri ta in a zuciya na akwai alkhairi ta su ma kazalika haka ba shi kenan an huta ba ya kamata inda ya ƙi da mu abin da ya zama to burin mu gaba ɗaya yaya za mu yi mu ciyar da da'awa salafiya gaba ba wai yaya za mu yi mu ringa taɗe wani malami an gane ko mu kuma muna son malamin mu yayi sama to mun yi mun yi mun yi mun yi malamin mu yayi sama abu ya gagara to sai muka ga hanyar da zamu iya bi shine ta hanyar propaganda kila in muna bin ta hanyar propaganda kila malamin mu yayi sama shi kuma ɗaya malamin da ake zuwa bata sai ya ƙasa to shi shekara nawa ana propaganda an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa an daɗe ana zagin ya haya a salafi a ɓata shi ya haya a salafi yana nan dai ya haya a salafi wannan shi ne maimaitawa nake ƙara maimaita wannan ƙalubale in har wayannan mutane ba su kawo wato sun tabbata makarinta mutane za su yi mamaki wannan abin ko kukan kurciya ne jawabi ne sai mai hankali ke gane shi yawwa kuna za ku za ku ce me yasa malam ya matsa haka to abin da yasa malam ya matsa haka wallahi ya zama dole ne ya matsa don wallahi in ban yi haka ba sai mutunci na ya zube saboda za ga mutum da ke mu wani ma limamin juma'a ne wallahi limamin juma'a yana hudu ba ya zauna ya gaya ma wani yace ga malamin ku nan mai hasada hasada shi ta bayyana saboda tsabar hasada har ya je ma ya samu malam wani ya je ya fada ya je wajen hakimi ya ce kaza ya ce kaza to in ba hasada ba mai roshi da kaza mutanen da ya gaya ma suna da yawa billahi lazi wannan maganan wanda aka gaya ma har an fita kaduna an yi kano an yi sokoto an yi Zariya, an gane a lokacin da na yi karatun nan na farko sai wasu ke cewa wallahi abin da ya sa dama ba sa son su yi magana kada a ce sun kawo gulma amma billahi lalzi wannan magana sun san da ita tun wajen lokaci kaza amma ba sa son su yi magana ne ka a ce sun kawo gulma amma tun daga shi alhamdulillah na faɗa su ma an zo an gaya musu kuma wannan magana tawa ta wanke ni kenan da ban yi magana ba fa kaga magana ne wanda akwai rashin hankali a cikinsa amma kuma duk da haka wawaye sana amsa ta yaya wane yana da shago kai ma kana da shago kuna sayar da abu sai yanzu haka ne kawai ce a kulle shagon wani ba dalili wane yana karantarwa irin karantarwa nawa ni ma ina karantarwa irin nashi haka nan kawai sai yanzu ce to a kyale ni ni kadai ban son wani mai da'awa salafiya sai ni kadai dan Allah wanda na kai ƙara na ce ya dauki wannan mataki dan Allah ya zai kalle ni ma wani irin kwakwalwa gare ni amma saboda mutane suna da mummunan manufa da wani ya ce ni gaskiya ni a tunanina sheik ba zai haka ba saboda gaskiya ni yadda na san sheik al'amarin shi abu da yake baya dondorido ni haka na san sheik kuma gaskiya wannan abun ko karamin yaro bai dace ya yi shi ba sai ce in mutum na hasara hankalin shi kushewa yake yi wani ke hasara sakamakon mutum na hasara hankalin shi kushewa yake yi shi a yi kaza ya kaza to sannan kuma jubu wannan da na gaya muku wani aboki abokai guda biyu ba suna tare suna da'awa daya da suka samu matsala da daya fara rashin lafiya tunanin shi kawai wai an mai asiri ne kuma wane ne mai asiri sai ce ɗaya abokin nasa kuma sai ya gaya wa ɗalibansa sai ya gaya wa ɗalibansa su kuma ɗaliban sun yarda da shehi su kuma sai suna yaɗawa har wani ma ya gaya ma ƙananan yara yaran shi ma ya gaya ma wani ya gaya ma yaran shi kun ga wannan na rashin lafiya ko to ai malam wani ne mai asiri To ga wannan yaya wannan wani irin abu ne misali Allah ta'ala shi kiyaye to wannan shine kalubale na karshe da zan yi na yi shi ne saboda ƙila kafin ramadan su iya dukan kirji su fito in ko ba su fito ba to na ba su dama har ila yumul kiyama fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqullaha fattaqullaha fattakun narar lati wa kudu hannasu wani hijara ko idda bil kafirin Allah shi taimake mu to sannan sai tambaya na gaba wani na tambaya yake to akwai akwai wani bawan Allah ya yi tambaya cewa assalamu alaikum malam Allah ya saka da alkhairi ya ƙara lafiya da nisan kwana mai albarka don Allah malam mai hukuncin yawmul qur'an a musulunci menene hukuncin yawmul qur'an a musulunci to wannan tambaya ana yawan yin shi na'am eh eh da magana da kai da farko zuwa ya fara canza maganganu

tun da ya tun ya fara sarautar shi wallahi ban taɓa zuwa wajen shi ba sai so ɗaya kuma barista shaida ne ya san abin da ya kai mu harka ne na masallacin malam baku. aka kira mu aka yi mana tambayoyi shi kenan amma lokacin shi ne farkon da na fara ganin hakimi a duniya daga lokacin sai kuma zuwan da ya jiya ina fatan gani kaga na faɗi wannan magana kuma jiya hakimi ya yi wata magana ya ce wannan karatu da muke yana ji to so daga na mai da tun da hakimi yana ci billahi allazi la ilaha illa huwa ban taba ganin hakimi ba sai lokacin da na je fadan shi da ni da barista sannan kuma sai zuwan da ya yi jiya an gane in har na taba zuwa wannan waje to hakimi yana jin magana na shin ya taba ganin ya haya a salafi a fadan shi ballantana ne zuwan ce wai shi yayi da rana yi da dare ba abin da ya shafe ni in ya ga dama yayi da rana ko ya yi da yamma ko ya yi da dare ko ya yi ko yaushe ne yi wannan bai shafe ni ba ko da asibar zai tafsiri ya yi an gane wannan ko ni ban taba zuwa na ce na hana wani mutum ya yi tafsiri ba ban taba ba amma duk da na san ɗaliban nan sun ƙware wajen ƙarya da farfaganda da ƙage eh so wayannan ɗaliban billahi lazi sharrinsu zai iya ruguza dutse wallahi dutse ka san dai karfin dutse to makircin wayannan dalibai ya kamata a ce yan bidiya ne ke yin haka wannan makirci ba makirci ba ne na dalibai dalibi da awa salafi balantana a ce mai hawa kan mambari ya gudu ba ba yanzu wanda wallazi ta walla kibirahu shi ne wani mai hawa kan mambari ya gudu ba ya je nan ya je can ya je can ya je can ku ne ba ku san malam haya ba ni na san shi na zauna a majalisin shi kai shekara ka nawa majalisin malam haya wai shi ne ke gaya musu wai shi shi mai mai inkarin shekarar shi nawa ya sani da kyau cikin da waje duk makirci na ya sani shekara na talatin da wani abu ina da'awa wane ne ya taba sani na da wani makirci da sauransu Allah shi kiyaye amin amin sha Allah a sai tambaya na gaba malam menene wilayatul faqih a mazhaban shi'a menene wilayatul faqih na yawa na farko an yi tambaya akan yawmul qur'an dan Allah malam da ya hukuncin yawmul qur'an to yawmul qur'an din nan nace an dade ana tambaya akan shi to tambayar da nake so in yi masu yawmul qur'an sun dauke shi a matsayin ibada ne in sun dauke shi a matsayin ibada ne suka ware mai lokaci na musamman da kuma yanayi na musamman da ake yin shi to yawmul qur'ani ya zama bid'a kamar yadda masu yin maulidi suka ɗauki maulidi cewa maulidi ibada ne suna yin shi ne don san manzan Allah sannan kuma an ware shi sha biyu ga watan rabiul awwal an gane wannan ko in dai masu yawmul qur'an suna yawmul qur'an da wannan sifa ne yawmul qur'an ya zama to bid'a shin wani wata ne ake yawmul qur'an kowanne rana ne ake yawon ƙur'ani wanda aka ware musamman da danyi da dan shi kawai munasaban yin aure ne ko kuma lalle ne sai an same wannan suna yawon ƙur'an inda ya zama to kamar yadda masu maulidi suka ɗauka lalle wannan maulidi sunan shi ne shi ma yawon ƙur'an din nan lalle sai an same wannan suna to akwai matsala amma kawai in suna yi ne kawai irin yadda ake yin munasaba na aure ko abin da ya kama da wannan ba su ɗauke shi ibada ba ba su ɗauka akwai wani lada na musamman da aka ware mishi ba ba sa yin soyayya domin sa ba sa yin kiyayya domin sa an gane ku kaga masu maulidi suna soyayya domin sa suna kiyayya domin sa in kana maulidi suna ƙara sanka in ba ka yi suna ƙara ƙinka to masu yawon qur'an suna alwala'u wal bara'u domin wannan in mutum ya ƙi a ƙishi to in dai har akwai waɗannan sifofi yawon ya zama to tun tunda dai al'amari ne wanda ya faru sabo ya kamata ɗaliban ilimi a kalli wannan yawon da idan basira a yi mana bayani cikakke kan shi sai na biyu malam ne wilayatul faqih a mazhaban shi'a a wilayatul a mazhaban shi'a wata bidi'a ce wanda aka girgiro? a wannan zamani namu babu wannan wilayatul faqi a cikin mazhaban shi'a asali asali ɗan shi'a ba santa ba an kirkiro ta ne a iran kuma wanda ya kirkiro ta shine ayatullah ruhullahi al-khomeini ayatullah al-khomeini shi ya kirkiro ta 1969 kuma ya aiwatar da ita 1979 lokacin da ya yi revolution a iran mai take nufi wato a ƙa'idan shi'a ba a yin jihadi sai mahadi ya bayyana da sallar juma'a da jihadi ba dole ba ne ga ɗan shi'a sai mahadi ya bayyana a lokacin da mahadi ya bayyana shine sallar juma'a ya hau kan ɗan shi'a yanzu kuna iya zuwa kuna sallar juma'a ga ɗan shi'a yana zaune yana kallon ka in kai magana ya ce ai to ai mahadi bai bayyana ba in mahadi ya bayyana shi ne juma'a ya hau kanmu to sannan jihadi baya hau kan dan shiha sai mahadi ya bayyana wannan ne hakikanin abin da yake rubuce a cikin littafin aqidan su irin su usulul kafi da abin da ya kama da wannan to amma a lokacin da ne ya fara yin da'awa sai ne ya kirkiro wani abu ana kiran shi wilayatul wasil duk a cikin ayatul lahi na duniya babu wanda suka yarda da shi sai shi kadai menene wilayatul baki? shi ne cewa tunda an ce ba a yin jihadi sai mahadi ya bayyana to kuma gashi mahadi bai bayyana ba to bai kamata malaman fikihu su yi shiru ba ya kamata malaman fikihu su zo su ringa sharan fage suna kokarin buɗe ƙofa ga mahadi in kafin ya bayyana kafin ya bayyana a ɗan masa sharan fage ya zamanto a samu wani babban malamin fikiru ya zo ya kafa daula in ya kafa daula sai ya yi amfani da wannan daula yana sharan fage ga imamul mahaji to akan haka ayatollah ya rubuta wani littafi mai suna al'hukumatul islamiyya a cikin wannan littafi ya yi bayanin wilayatul faqih cewa tun da mahadi bai bayyana ba to shi a matsayin shi na faƙi malamin fiƙi zai yi sharan fage ga mahadi zai ci gaba da yin gyare-gyare zai ci gaba da yin wasu irin jihadi har ya zama to ya kafa daula don ya buɗe wa mahadi ƙofa to a lokacin da ya ɗauko wannan bayani malaman shi'a na zamaninsa sun ja da shi kuma har yanzu malaman shi'a da yawa ba su yarda da wannan ba suna ganin buɗe wannan ƙofa kamar hana mahadi bayyana ne ba so da mahadi baya bayyana sai in banna ya yawaita in saban Allah ya yawaita cikin al'umma a lokacin ne mahadi ke bayyana don ya kawo gyara to idan ko wannan malamin fiqh ya zo yana ta kokarin kawo gyara in mahadi ba zai bayyana ba sai mahadi ya ci gaba da boyewa ina fasa gane imamu mahadi zai ci gaba da boyewa ne saboda har yanzu duniya bata lalace ba an ce mahadi zai bayyana ne lokacin da duniya ta lalace a lokacin manya-manyan malamai hatta malaman ayatollah din sun nuna cewa abin da ya yi ba daidai ba ne wannan biri'a ne to wannan yana daga cikin dalilin da ya sanya ake kiran wato shi'a ta ayatollah khomeiniya saboda ya kirkiro wasu abubuwa daga ciki akwai wilayatul faqih wanda baya tare da sauran malaman shi'a in ga duba akwai 'yan shi'a a iraki 'yan shi'a nan na iraki mafi yawansu manya-manyan malaman akwai ayatullahi sistani ayatullahi sistani shi ne babban ayatullahi na duniya gaba daya a lokacinsa babu wani ayatullahi mai darajarsa amma shi din nan ba shi da ra'ayin wilayatul faƙi sannan za ku ga akwai ainihin malaman shi'a kamar wanda ya rasu hamza lawan za ka shi irin wannan gwagwarmaya a fito ana zanga-zanga a ce ana neman daula shi abin da ya yarda da shi a tsaya a karantar da mutane shi a kawai a tsaya a karantar da shi shi'a ba wai a tsaya a yi ta faɗa da gwamnati a ce ana so a kafa daula ba yin wannan bai yiwuwa sai mahadi ya zo ina ba gane shi yasa an daɗe ana samun saɓani tsakanin ɓangarori guda biyu to shi wannan yana ganin shi wannan marigayin yana ganin kamar wayancan 'yan daba ne sun kirkiro wasu abubuwa sun kawo cikin mazhabin a wanda babu ita ina fatan gane wannan to saboda haka wannan wilayatul faqi wato bid'a dai a cikin manhajin shi'a imamiyya al-ithnai ashariya al jafariya ina fatan gane wannan to yanzu aikin wilayatul faqi shine ya ci gaba da yin jihadi ya buɗe garuruwa kafin mahadi ya zo kuma wasu garuruwa za a bude kuna tunanin garuruwan amerika ne da garuruwan ingila da garuruwan isra'ila ba a taba samun sanda shi'a da kanta ta kai makafirai hari ba babu shi'a tarihi sai dai in kafirai sun kai mata hari ta kare kanta kamar yanzu yakin da ake yi ta kai hari ga amerika ne da isra'ila ko tana kare kanta tana kare kanta ne an gane wannan ko ita ba ta zo ta kai ma isra'ila hari ba a ta yi ne don kare kanta kuma ta nemi taimakon kasashe wanda kasashen nan wato sun ba ta technology kuma sannan sun ba ta karfin soja sun ba ta makamai wanda da wannan technology da wannan makaman take yin yaki yanzu yakin da ake tsakanin amerika da isra'ila wato a fakaice ana yaki ne tsakanin iran da russia da china da korea an gane ita america tana shan wahala na wannan yaki ita ma isra'ila tana shan wahala daga baya america ta gano iran tana amfani da technology ne nawa na china da russia sannan china ta fito ta ce yanzu za ta ma shiga yakin baro-baro don kada a zo a ganta a cikin yakin a ce kaza ina fatan gano wannan to idan kun fahimce ni da kyau wato ku fahimci cewa wato wilayatul faqi wato kofa ne aka bude na yin jihadi irin jihadin shi'a menene jihadin shi'a shine su yaki wa su ahlus sunna yan uwansu ba a su yaki ahlus sunna kai afwan to kaga tsakanin shi'a da ahlus sunna akwai bambanci mai tsanani bambanci ba ba na wasa bane an gane ko ba zai taɓa yiwuwa ba a samu haɗin kai tsakanin sunna da shi'a ga duk mutumin da ya san bambancin aƙidun guda biyu idan ka ji mutum na kira a zo a haɗa kai tsakanin ɓangarorin guda biyu tsakani da Allah bai san aƙidan shi'a da kyau ba balantana ya san na sunna inda ya san aƙidan shi'a da kyau ya san na sunna ya san aƙidu ne guda biyu wanda suka yi hannun riga kamar wani malami muhibbuddin al-khatib ya rubuta littafin al-hududul ariza baina shi'a wa sunna akwai parallel tsakanin sunna da shi'a ba su taba haduwa haka ba kullum haka suke an gano wannan ko mai hududul ariza yayi kokari ya kawo bambance-bambancen da ba zai taba yiwuwa shi'a za a da sunna ba idan ka ji wannan cewa a hada a manta da bambanci tsakanin sunna da shi'a tsakani da Allah jahili ne wanda bai san bambancin ba akwai ɗaya daga cikin yan shi'a ni matullahi aljazairi da yace ba mu haɗu da ahlus sunna ba wajen ubangiji haka nan wajen manzo haka nan wajen sahabbai haka nan wajen littafi duk mutumin da yake ubangijin shi shine ubangijin ahlus sunna ubangijin sahabbai duk mutumin da yake qur'anin sa irin qur'anin sahabbai ne annabin sa annabin sahabbai yace to sun yi sun yi baran-baran da shi addinin su daban nashi daban in ji ni'imatullahi aljazairi a cikin littafinsa al'anwar annu'umaniya wani shi da kanshi ya faɗa ya ce ba su da bambanci sannan abu lu'ulu asa albajusi ba majuse ne mai bautan wuta ya kashe umar amma suna yin biki har tashin kiyama suna yin biki suna murna kuma suna cewa Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi Allah ya shigar da shi aljanna mai bautan wuta ya kashe ainihin sahabin annabi an ce Allah ya shigar da shi aljanna kuma sannan ana kira shi baba shuja'uddin sannan an ce kare na ainihin natin yahu ya fi abubakar da umar karen natin yahu ya fi abubakar da umar to wannan addini kuna ganin zai yiwu a samu haɗin kai tsakanin ɓangarori guda biyu ba zai yiwu ba ina fasan gano wannan su aka wilayatul faƙi ɗin nan zace na gaskiya an kafa shi ne saboda su faɗaɗa ainihin aƙidansu kuma za su da aƙidarsu ne wajen yaƙan ahalin sunna ku fahimci wannan ai idan suka yi ƙarfi a gabas ta tsakiya zai zama to ba mai iya ta da su sai su ta mamaye garuruwa yadda suka ga dama da sauransu haka nan da saboda haka wannan a takaice shine ma'anan wilayatul faqi to shine kisa shin duk wanda yake yaƙi da America mujahidi ne wai shin duk wanda yake yaƙi da America za a kira shi mujahidi ya zama to alaman gane mai jihadi yaƙi da amerika to wannan shine tunanin da yawa daga cikin 'yan najeriya 'yan najeriya in sun ga wani mutum na yakan amerika ya daga tuta to suna ganin mujahidi ne za su iya ba da ransu don kariya a gare shi lokacin da aka yi yakin tekun fasha tsakanin saddam hussein da kuma ainihin larabawa lokacin da saddam hussein ya mamaye kuwait a lokacin nan larabawa suka ga ba za su iya yaƙi da shi ba ya fi ƙarfinsu saboda lokacin duk gabas ka tsakiya ba mai ƙarfin saddam hussein har iran a lokacin nan akwai wani yaƙi da aka yi da iran da ainihin iraki sai da ayatollah khomeini ya sanar cewa sun tsagaita wuta an daina yaƙin saboda yadda saddam ya ta kashe mutanen iran akwai sanda ma ya sa wa mutanen iran wani makami mai guba ana ta mutuwa lokacin da ake wannan yaƙi malaman duniya malamai daga nan afirka da malaman duniya sun yi ƙoƙarin sasantawa tsakanin layi da saddam hussein a lokacin nan ayatul ya ce bai yadda ba ya ce shi yana yaƙi ne da yahudawa ba wai yana yaƙi da balarabe ba ne ko musulmi aka buga aka buga lokacin daga cikin wakilan da suka je don neman sulhu akwai malaba hukumi ya ce bai taɓa ganin mai taurin kai kamar wannan malamin ba an yi a yi haƙuri a ta wuta abu ya gagara yanzu dai za a ci gaba da yaƙi to da aka ci gaba da yaƙi sai da ya kai matakin iraki ta kusancin cin iran da yaƙi har ta sanya ma iraki ta sanya ma iran makami mai guba da mata da ƙananan yara da waye ana ta mutuwa nan take ayatollah khomeini ya ce an yi da daga wannan yaƙi to a wannan yaƙi na na fasha a lokacin nan saddam hussein shi ne wanda ya fi ƙarfi to amma a halin da a lokacin da saddam yake yaƙi da amerika din da ya mamaye kuwait da saddam ya ga cewa lalle lalle za a ci nasara a kan shi sai ya daga tutar jihadi to 'yan najeriya kuma ai ba su da wani mujahidi sai saddam ta ko'ina ai ba mai cin mutuncin amerika mai maganin amerika sai saddam a lokacin ba ya mamaye kuwait ne ba yana so ya mamaye sauran kasashen larabawa larabawa su saudiya su kuwai su oman suka ga ba za su iya yaƙi da mutumin nan ba to yanzu ya za su yi sai suka nemi taimakon malamai fatawa shin ya halatta a nemi taimakon wanda ba musulmi ba yanzu ya taimaka musu fitar da saddam hussein malamai suka ce ya halatta malamai suka ba da fatawa ya halatta a nemi taimakon a amerika da ingila da kawayenta su taimaka wajen fitar da ainihin saddam in an fitar da saddam ya so daga baya sai turawan su fita wato za a ɗauke su based on contract a biya su a lokacin nan turawa suka zo suka hadu da ainihin wato larabawa aka yaƙi saddam to a lokacin da ake yaƙin saddam saddam a matakin shi na farko bai ɗauki yaƙin a matsayin jihadi ba amma da ya ga zai yi ƙasa sai fara hayi alal jihadi ce yanzu za mu yaƙi yahudawa da amerika da barandanta za mu yaƙe su mu kafa kaza yadda yake ta yi wala dole maka ce wannan mujahidi kuma shi din nan ba shi da alaƙa da jihadi ta kusa ko ta nesa a lokacin sai ga iyaye ƙananan yara yara jarirai in an haife su sai a samu suna saddam yanzu gila ko wani saddam din a nan ba masallaci duk da ga an same suna saddam wai irin baginta ne ga wani mujahidi mai yaƙi da amerika eh tabbas america azzalumai ne tabbas Amerika suna zaluntar kasashe masu tasowa amma za a ce tun mutumin da yake yaki da su shine mujahid to haka ne kuwa wani shedan zai zo yana yaki da america a bishi a halaka dole ne mutum na yaki da Amerika a kalle shi wane ne shi menene aqidan shi menene manhajin shi shin yana da manufa mai kyau ga al'umma ko ba shi da shi ba wai kawai yadda 'yan najeriya ke yi ba kawai alaman gane mujahidi fada da amerika babu ruwanmu da kawai menene ma ya kawo fadan kun gane wannan ko yanzu kaga akwai koriya koriya ba ta san amerika kuma a koda yaushe za ta iya yaƙi da amerika ta koda kowane lokaci Tama wannan koriya din ita in ta yaƙi amerika za mu ce ita wa mujahida ce china da russia ba sa san amerika idan amerika ta yi gabar suna yamma to za mu ɗauka cewa izuma da china da roce su ma mujahidai ne a'a to ya kamata mu 'yan najeriya idan mun ga ana yaƙi da amerika tabbas amerika zalima ce amerika kafura ce amma in mun ga ana yaƙi da su ba kowane yaƙi bane kawai za mu tsinduma kanmu mu yi bincike me ya sababin yaƙin sannan da wa amerika ke yaƙi yadda amerika take azzalima su ma wanda ake yaƙan azzalimai ne ko ba azzalimai bane yadda amerika take kafira shi su ma wa'anda ake yakan su kafirai ne ko ba kafirai a menene da masu yakan amerika to dan najeriya baya bincike ki mu da can muna kyaman ƙasa iran to amma tun da ne yanzu tana yakan amerika alhamdulillah mu yanzu ta zama na kirki ina fatan gane wannan to wannan ba karamin kuskure bane ya kamata mu zama mun san siyasar duniya an gane wannan ko akwai wasu mutane jama'a na ga wani ya daga wani littafin malaba gumi where and stand wannan littafin where and stand din nan malaba gumi yana yaban wato jihadin da ayatollah ya yayi yanda ayatollah ya kafa daula to abinda yana so ya nuna mana kenan halaccin hada kai da shi'a wajen wajen yin harkan addini sai wannan malamin yace ga malaba goma duk da cewa shi malam ma baya san shi'a amma ga shi ya yabi ayatollah khomeini to abin da yasa malam ya yabi ayatollah khomeini a wancan lokacin malam ya dauki ayatollah khomeini mai sassaucin shi'a saboda ayatollah khomeini a lokacin ya yi wani propaganda wanda ahlus sunna ba su gane ba cewa ahlus sunna mu manta da bambance-bambancen da ke tsakaninmu dukanmu gaba daya muna karanta qur'ani dukanmu mun yarda da hadisin manzon Allah dukanmu mun yarda da musulunci dukan mu alƙiblan mu kaza dan abin da ya raba mu dan kaɗan ne mu manta da bambanci mu zo mu yaƙi amerika a lokacin sai dukkan musulmin duniya suka ɗauka shi'an wannan shi'a ne mai sauci. akwai masu cewa shi'an ayatollah ba shi'a ne na zagin sahabbai ba shi'an shi na da sauƙi ina fasan gane wannan to malaba gumi ya yabe shi ne wato ba tare da wato ba ma shi ba akwai ire-iren su da yawa akwai shekul azahar shaltut babban malami ne ya ce ana iya sanya mazhaban shi'a daga cikin mazahibul arba'a ta zama ya zama muna da mazhaba guda biyar kenan kuma yace ya halatta a bauta ma Allah da mazhaban shi'a shi ya ce bambanci mu da shi'a wani abu ne dan kaɗan. saboda haka in kaga dama kai mazhaban sun an ka gada ma kai mazhaban ka ko kai shi a duk ne amma daga baya akwai malaman da suka ba ayatullahi komeni goyen baya sosai akwai doktor yusuf al-ardawi akwai sayyid hawa mai littafin jindullah akwai wasu malamai malamai da suka rubuce-rubuce suna kira zuwa ga abin da ake kira taro ta karif wato a samu kusanci tsakanin sunna da shi'a dai da gaba to daga baya sai wani daga cikinsu ya zo ya ga wani littafi wanda daga cikin malaman shi'a suka rubuta malaman shi'an da ke cewa a manta da bambanci dan bambanci tsakanin mu kaɗan ne ya rubuta cewa umar yana da wani ciwo ciwon nan da yake da shi a wajen zakarinsa ba abin da ke warkar da shi sai ya yi luwaɗi shi ne aka ɗauki wannan littafi an kawo ma wannan malami ya ga lallai ah, malamin suna ya gani shi dama yana goyon bayan a haɗa kai sannan daga bayan sai fara bibiyan littafin wannan malamin sai ga malamin ashe duk rubuce-rubucen shi yana cike ne da kafirta abubakar da umar da usman da kuma faɗin kalmomi na Jafayi a gare su to shi yasa daga baya kamar sai hawa ya wani littafi kai lanam di bahidan kada mu tafi da zika yanzu mun gano shi'a aqida ce mai cike da guba ai hankali da ita kwarai da gaske suna da wannan siyasar to wanda bai san wannan siyasan ba sai ya ce maka a manta da bambanci a haɗa kai to malamin hukumi wallahi da ya san aƙidan shi'a na komeni da ya san shi komeni irin shi'an shi irin asalin na shi'an ne wallahi tallahi ba zai ce ba zai yabi wannan wannan abin da yayi ba to dalili kuwa akwai audio na malam yana yawo yanzu malam ya ce ba a haɗin kai sai a gida ta hadu ko mala ya ce duk mutumin da yake tunanin za a samu haɗin kai alhali ana da bambancin aƙida da fahimta to yaudaran kai ne wannan kaga magana shi ta yi daidai da tasabuhum jami'an ulubu qulubuhum shatta kana tsammanin kansa a haɗe yake amma zukatansa daban-daban ne to mutanen da ke rabewa da malam ce malam ya yabi komeni to ga dalilin da yasa ya yabi komeni akwai abubuwan da malam ke faɗa wani lokaci shi ya ɗauka haka abin yake a matsayin shi na mutum zai iya yin kuskure yanzu farko farkon mutuwan izala lokacin da shi'a ta fara bayyana da awon zazzaki mutane suna cewa zazzaki dan shi'a ne wasu na cewa a dan muslim brothers zai kishin addini ne za a kafa daula ne kaza ana ta rikici daga cikin izala a lokacin akwai dan gungu yana raye bai mutuwa yanzu shi ne shugaban yan yun dan gungu da shi da abbas isa lauya su ne mutanen da suka fito fili suka ce ba shi'a ta shigo najeriya a yi hankali haka suke ɗauko littattafin shi'a a duba shafi kaza babi kaza ayatul lahi kuma dan shi'a ne jama'a ku yi hankali da da'awan muslim brothers da'awa ce ta shi'a ana so ne a yi amfani da kafa daular musulunci cewa ana a yaƙi a zalibai ƙarƙashin nan sai a shigo muku da kuba to ina ganin daga cikin malaman da suka ce babu shiya a Najeriya akwai malaman gumi malam gumi ya ce babu shiya a Najeriya kai ce ba a ma Afirka a lokacin dan gungu da Abbas Isa lauya sun kawo hujjoji da dalilai cewa akwai shiya to yanzu anan da malam da zuwa yake da gaskiya suke da gaskiya malam na iya faɗin magana gwargwadon abin da ya fahimta daga baya kuma ga ya kuskure su ɗaliban shi ne amma sun binciko abin da shi bai bincika ba sai ce in an tambaye aka maka Allah wai akwai shi'a sai ce gaba ɗaya duk Najeriya ba shi'a kai duk Afirka ma ba shi'a an gane wannan ko to daga baya sai gashi yanzu waɗannan wanda aka ce musu yan shi'a suka ce a'a yanzu suna fitowa su ce mu yan shi'a ne cewa suna fitowa ba sa ɓoye komai to daga maganar haɗin kai a yi tunani mai zurfi don mutane sun riga sun ruɗe yanzu abin da ya rudar da su ana yaki da yahudawa kada mu zo mu yi haɗin kan da nan gaba sai mun yi kuka da idonmu kun gane wannan ko irin yadda amerika take kafa sansani a garuruwa ba yadda amerika ke kafa sansani a garuruwa ga sansani da yawa a garuruwar larabawa haka nan iran tana da militias militias a garuruwa hezbollah ita ta kafa ta houthis ita ta kafa northern alliance ita ta kafa su kuma yakin gaba ɗaya da daga gani yanzu yanzu ƙasar yaman kafirai ne ko musulmai ne yanzu ɗan hutis suna faɗa da amerika ne da isra'ila ko suna faɗa da musulmi masu sallah to yanzu wannan jihadi ne yanzu hezbollah na lebanon shi mutanen lebanon kafirai ne ko musulmai ne yanzu zuwan lebanon zuwan hezbollah a wajen tana yaƙi da musulmi ne ko kafirai ku fahimci wannan ai ta so da akwai garuruwa da dama da dama lokacin da aka yi yakin afghanistan lokacin da Amerika ke so ta fitar da ta ainihin ta rusa daular afghanistan su wane ne suka taimaki Amerika wajen rusa daular afghanistan iran tare da militia sun su northern alliance in ba na manta ba yan northern alliance yan shi'a ne kuma iran ta ba su makamai da sauransu an gano wannan ko to idan muka yi kuskure muka ba iran haɗin kai da ganin wai tana nuna mana zahirin siyasa tun mutumin da yake ganin kare ya fi abubakar da umar ba na tsammanin kai din kai alade ma ya fi ka kai in dai kare ya fi abubakar da umar karan sharon ya fi abubakar da umar to ba na tunanin kai akwai wani daraja misalar zara da kai tare da shi na fasan gane wannan an tambi ɗaya daga cikinsu cewa menene mawkifin 'yan shi'a ja'afariya dangane da ahalus sunna yace zance na gaskiya a zahiri ahli sunna musulmi ne amma a zuciya sun san ahli sunna kafirai ne ce malaman shi a sun yi ijma'i gaba daya ahli sunna najasa ne kafirai ne jinin su ya halatta an gane kenan a zahiri kenan min babu taqiya za su iya nuna muku ahli sunna musulmi ne to amma nan gaba idan suka yi karfi za su bi ku ɗaya bayan ɗaya Allah shi kiyaye to ci gaba da ainihin bayanin da muke yi jiya walaƙar atari na ibrahim rushu da cewa haƙiƙa mun ba ibrahim shiryansa bin abin tun kafin ya zan manzo wa kunna bihi alimi ko mun kasance muna sanar da abubuwan da yake gudanarwa iz qala li abihi wa qaumi lokacin da yace wa babansa da mutanansa ya ce wa babansa da mutanansa Wanene wane ne mahaifin annabi ibrahim menene sunan shi a wata aya sai Allah ya ce wa kala ibrahimu li abihi azara A tattafizu asnaman alaha lokacin da ibrahim ya ce wa baban shi azara shin zaka riki gumaka su zama to alloli to jumhur sun karanta da fataha azara sun doke shi a matsayin alam ne shi azara sunan yanka ne alamun ne a ajami alam ne na ajamawa la sarif, baya sarrafuwa wa kuma badalun min qawlihi li abihi shi wannan kaman badal ne ga cewan shi gababan shi In qala li ayan eh, ko in qala li abihi wai abihi azara wa in qala ibrahimu li abihi azara kaga azara na ya zan badal na abihi ko kuma ya zama adafu bayani lokacin da ya ce wa babansa muna son ƙarin bayani wane ne babansa azara an gane wannan shine fi dacewa sannan akwai masu daukar shi a matsayin na ne sifa ne shi lokacin da ya ce wa babansa wanda yake da siffan azara wato na'at ne wanda baya sarrafuwa kamar ahmar da aswad amma wanda yake raya cewa an mai nasaba ne saboda shi mafulin biki ne saboda wai a tattakin su asnaman wai sakadiru ya abaci a tattaki azara asnaman aliha a tattaki azara shin za ka riƙe azara ya zama to gunki abin bauta to wannan magana kuskure ne ko a cikin ainihin jerin gwanan ainihin tarkibi na jumla akwai matsala an gano wannan ko to a lokacin da ibrahim ya ce wa babansa azara wato suka ce abin da ake nufi da azara wato shi azara din nan wato wai sunan gunki ne shi azara gunki ne shi shi baban ibrahim sunan shi tara tarahu sunan shi tara mahaifiyarsa sunan sunanta masani matar shi sunanta saratu mahaifiyar isma'il sunanta hajara ita kwarkwara ce ta ainihin annabi ibrahim alaihissalam haka nan da yawa daga cikin malaman nasaba malaman tarihi sun ce ibrahim baban shi ba sunan shi azara ba sunan shi tara mujahid daga cikin salaf da imamu swaddi sun ce azara sunan gunki ne shi azara sunan gunki ne an gane ku sai aka ce wato kaman shi mahaifin shi ne mai kulawa da gumaka to tunda shi ne shugaban masu kulawa da gumaka sai aka same sunan gumakan sai sunan gumakan ya yi rinjaye a gare shi saboda yana hidima ga gumaka to wannan shi ne wasu malamai suka faɗa wallahu a'alam amma ibnu jarir at-tarabi an ibnu jarir da wasu malamai sun ce wannan kalmar azara zagi ne kuma aibantawa ne da yarensu, su ma'anan shi wato muwaj karkatacce wa in qala ibrahimu li abihi azara a lokacin da ibrahim ya ce wa babansa karkatacce baban shi da ya karkace amma wannan magana ya zo ba tare da isnadi ba duk maganan da ya zo ba tare da isnadi ba ba a dogaro da shi an gane wannan ko sannan ba a samu ɗaya daga cikin malaman hadisi ko malaman tarihi masu aiki da isnadi sun dogara da shi ba an gane wannan kalma ita ce mafi munin kalma wanda ibrahim ya gaya wa babansa da ya inganta ya kira babansa waj karkatacce an gane ko to amma ibnu jarir al-tabari ya ce wa sawab an nasma abiji azara abin da yake daidai sunan baban shi azara ne an gane sun ma'aura da ala nafsihi kaulan da sabi sannan sai ya gangaro wa kanshi da maganganu na malaman nasaba cewa an nasma hu cewa sunan shi tara sannan sai ya da amsa akan wannan cewa zai iya yiwuwa ya zamanto baban annabi ibrahim yana da sunaye guda biyu Ina sunayen shi guda biyu ne kamar yadda za ka da yawa daga cikin mutane suna da sunaye guda biyu ko biyar da biyu ko ya kasance ɗaya daga cikin suna ɗaya kuma laƙabi ɗaya sunan shi ɗaya menene laƙabi to shine al-imam ibn kasir yake cewa wa hadha allazi qalahu jayyidun qawi wannan magana da imamu tabari ya faɗa magana ne mai kyau kuma mai ƙarfi cewa zai iya yiwuwa ɗaya daga ciki sunan shi ne ɗaya kuma lakabinsa ila ce azara sunansa ko kuma ya zama kuma shi wancan tara ya zama to lakabinsa ko tara ya zama sunansa azara ya zama lakabinsa a ya zo cikin sayar bukari an gane ko cewa annabi yana cewa yulka ibrahim yalka ibrahim abahu azara yalka ibrahim abahu me azara yawmul qiyama annabi ibrahim zai gamu da baban shi mai suna azara ranar tashin kiyama Sai Kulu lahu azar sai baban shi azara ya ce masa ya gudayya ya kai dana al yawma la asuika yau ba zan saba maka ba kayi kayi ka buga ka buga in daina bautan gunki in daina jagorancin gunki da shirka na yadda, to yau na dawo na gane gaskiya a yaushe gane gaskiya ranar tashin kiyama ranar da gane gaskiya ba zai yi amfani ba sai annabi ibrahim ya ce masa annabi ibrahim ya ce wa babansa sai annabi ibrahim a.s. ya ce masa a shi mahaifin nasa ay rob alam ta iduni annaka la tukhzini yawmal qiyama yawm yub'athun ya ubangiji ashe ba kamun alfawari ba cewa ba za ka kunyata ni ba ranar tashin kiyama in ji annabi ibrahim ba kamun alfawari ba ba za ka kunyata ni ba ranar tashin kiyama wa ayu qidhin akza min abi al-ab'ad wani kaskanci ya bi kaman kaskancin da babana yayi wanda yake mafi nisantar rahama tunda ka ce ba za ka kunya talibai Allah ai babu kaskanci kamar a ce babana ya shiga cikin wannan azaba wani kaskanci wani kunyata ya fi ainihin kunyatan babana wanda ya fi nisantar rahama sai a ce mai ya ibrahim unzur ma wara'ak sai a ce ya kai ibrahim duba abin da ke bayanka fa iza huwa bi zikhin sai gashi da wani kura mutalatta kura wanda yake ya cuɗanya da najasa sai gashi da kura wanda yake kuran nan ya cuɗanya da najasa fa yu kazu bi qawaimi fa yulqa fi nar sai a kama kafafuwan wannan kura a jefa shi cikin wuta wato ma'ana wato sai aka mai da mahaifin domin kada hankalin annabi ibrahim ya tashi sai aka mai da mahaifin ya zama kan sura na kura da aka mai da shi sura na kura sai aka daga shi da kafafuwansa aka jefa shi a cikin wuta an gane wannan ko to kaga wannan ya nuna mana ya sunan baban shi kaga hadisi ya fito karar ya nuna baban shi sunan shi azara shin wannan azara din wato sunan baban shi ne na hakika ko kuma dan uwan baban shi ne akwai maganganu da yawa na malamai amma maganar da ya shahara maganganu guda biyu maganar farko azara wato baban annabi ibrahim ne na hakika shine asalin wanda ya haifa annabi ibrahim wannan shine ra'ayin jumhur na malamai mafi yawan malaman tafsiri wannan shine ra'ayinsu dalili akan wannan shine inda Allah ke cewa wa iz qala ibrahimu li abiji azara gashi na baro lokacin da ibrahim ya ce wa babansa mai suna azara a zu aznaman aliha shin zaka riki gumaka su zama to abun bauta kaga Allah ya fito baro ya yi bayani cewa babansa shi ne azara li abiji azara daga cikin wanda yake da wannan fahimta akwai muhammadu bin jarir a tsabari mai tafsirin tsabari imamu tsabari wannan shi ne fahimtarsa wannan shi ne fahimtar al'allama ibn kafir wannan shi ne fahimtar ibn hajar al'as'alani mai fatawul bari mai dalilinsu suka ce asali ga kalma kalma na abu suna ce uba asalin shi al'abul haƙiƙi asalin an ce wani ubana ne ana nufin ubana haƙiƙa ba ubana majaz ba an gane wani ko al'asalu fil kalam al-haƙiƙa dunal majaz asali ga magana shine a sauki magana akan haƙiƙa ba majaz ba ba a fitar da magana daga haƙiƙa zuwa majaz sai dai idan haƙiƙa ya gagara kuma ana fitar da shi ne bilkarina ina fata gane wannan to ra'ayi na biyu suka ce azara dan uwan baban ne wato dan uwan baban ne ba wai shi ne baban shi na hakika ba cewa baban shi na hakika sunan shi tara sababin wannan magana sun ce kalman abu kalman uba a wajen larabawa sukan yi amfani da shi akan dan uwan uba sun kafa hujja da maganar Allah tabaraka wata ta'ala inda yake cewa na abudu haka. wa ilaha aba'ika ibrahima wa ishaqa wa yaqub ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun an gane wannan ko za mu bauta ma ubangijinka wa ilaha aba'ika da ubangijin mahaifinka ubangijin iyayenka su wa iyayenka ibrahima annabi ibrahim da ishaq da yaqub ilahan wahidan abun bauta guda daya wa nahnu lahu muslimun mu muna masu mika wuya a gare shi an gane kaga duk da cewa annabi Ismail menene matsayin annabi Ismail a wajen ainihin abinan ambi ne ko na yaƙo annabi Ismail wato shi dan uwan mahaifin yaƙo ne shi ko annabi Ismail dan uwan mahaifi ne gawa ga annabi yaƙo amma kuma gashi an ce na abudu haka wa ilaha abaika ibrahim wa ishaqa wa yaqub za mu bauta ma ubangijinka wato allolinka allolin iyayenka ibrahima da ishaq da yaqub ilahan wahidan kaga anan an kira dan uwan uba da suna uba an gari daga cikin masu wannan fahimta akwai fakaruddin arrazi fakaruddin arrazi yana da wannan fahimta a cikin tafsirinsa da al-imam al sai dai imam al-qurtubi da ya ambaci wannan ya ambace shi ne kamar ihtimal zai iya ɗaukar haka amma ba lalle bai zama haka an gani kenan shi imamul qurdubi bai tabbatar ba to yanzu a cikin wayannan fahimta guda biyu wanne zamu dauka zamu dauki na farko saboda mafi yawan malaman tafsiri sun dauki cewa azara shine mahaifi na hakika ga annabi ibrahim alayhi salam kuma wannan shine ya dace da tsarin qur'ani don qur'ani ya kawo wa tsarin ala ibrahimu li abiji azara an gani kuma sannan ba a samu wani dalili mai karfi da zai juyar da shi daga zahiri ba shi akwai wani dalili mai karfi da zai juyar da shi daga hakika ya koma majal babu tunda ba a samu ba masu cewa a juyar da shi daga hakika ya koma majal mai dalilin su ba su da shi tunda ba su da shi ashe azara kamar yadda hadisi ya kawo shine mahaifi na hakika gawa ga annabi ibrahim kamar yadda mun karanta shi nan a cikin hadisi na bukali Yulki a yalqa ibrahimu abahu azara yalqa ibrahimu abahu azara yawmal qiyama fa yaqulu lahu azaru ibrahim yana gamuwa da mahaifinsa azara ranar alkiyama sai azara ya ce masa da a ce yana da wani suna da manzo Allah ya gaya mana sai manzo Allah ya ce sunan shi azara sai azara ya ce ya bunayya al yawm la a'sik kuma a cikin qur'ani Allah ya yawaita maimaita in tsala li abihi in tsala li abihi in tsala li abihi babu inda aka juya aka samu karina in tsala li amihi da a ce an ce li abihi li abihi da yawa daga baya sai aka samu nassin da yake li amihi da shikenan ku fahimci na ko to ga hadisi ya nuna mana sunan baban azara to sanan babu nassin da ya juyar da shi daga hakika zuwa mujaz ashe za mu tsaya kan hakika sai an samu nassin da ya fitar da shi an gano wannan ko lokacin da yake wa babansa da mutanensa ma hadhihi tamasilu lati antum laha atibun menene wayannan mutum mutum mutumai wayanda kuke lizimtan su ba ku rabuwa da su insha Allah za mu ci gaba an ce lokaci yayi barakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta akwai wani bawan Allah da ya zo jina yau yana neman addu'a dangane da wani project din da ya dauko akwai projectin da ya ɗauko na koya ma yara kwamfuta ɗinki da kuma wannan sola ɗin yace yana son addu'a Allah ta'ala ya sanya mutanen da yake neman proposal a wajensu su amshi wannan proposal su sa masa hannu domin al'umma za su karu domin za a yi musu wannan abin da ya kyauta Allah ta'ala ya biya masa bukatansa na alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk